Salamu alaikum 'yan tsakar gida. A jiya muka fara kawo muku wani shiri da muke bayyana muku wasu daga cikin jaruman Kannywood da suka kasance 'yan uwa kuma suka shahara a masana'antar. A jiya mun kawo muku Musbahu M Ahmad da Aminu Saira da kaninsa Nazari M Ahmad sarkin waka. Kana muka kawo muku Ramadan Booth, Maryam Booth da kaninsa Amuda Booth. Daga ƙarshe muka kawo muku Mansura Isa da kanwarta Maryam Isa. A yau za mu ci gaba. jaruma samira ahmad jaruma ce da ta yi fice kuma ta yi shura a masana'antar Kano, amma tana tsaka da sharafi allah ya haɗa jari mai tiwai shaba kuma har suka kai ga aure da haihuwar ya guda ɗaya daga baya allah bai sa zaman ya ɗore ba bayan mutuwar aurenta kuma ta dawo masana'antar Bayan dawowarta da ɗan wani lokaci sai ƙanwarta mai suna Asiya Ahmad ita ma ta bayyana da ƙarfinta inda ta fara samun ayyuka na mamaki kuma ta kasance tana nuna gwaninta matuƙa. Ta fito a sababbin fina-finai da wasu sun fito kasuwa wasu kuma suna kan hanya irin su mai kyau ranar aure na ta leko ta koma da sauransu. Mustapha M Sharif ya kasance a masana'antar Kaniyu tun kafin shigowar 'yan uwansa Umar da Abdul M Sharif, inda ya kasance action director, wato mai koyar da fada a fim. Daga baya kuma ya fara taimakawa director inda yanzu yana directing din, kuma yana dan fitowa a fim, amma bai shahara kamar 'yan uwansa ba. Duniyar Mustapha ba da jimawa ba Umar ya bayyana a matsayin mawaki inda ya shahara matuƙa a wannan fanni kana daga bisani Abdul shima ya bayyana a matsayin jarumi. Ya fito da farin jininsa matuƙa domin bai sha wata wahala ba kasancewar 'yan uwansa a masana'antar inda har Umar ya buɗe kamfanin Sharif Studio. hakan yasa suka haɗe kansu suka dinga fitar da fina-finai tare irin su jinin jikina ba zan bar ki ba jani muje da sauransu an zaka shi ma umar m sharifi ya zama jarumi kuma ya karɓi kuma mawa a wannan fanni inda ya fito a fina-finai irin su mansur mariya da sauran wasu da dama da basu fito ba. Duk wanda ya kasance yana bibiyar fina-finan Hausa na tsawon lokaci ya san jarumar margayya Husaina Gombe wadda aka fi sani da tsigai. Ta yi sharafi a bangaren wasannin barkwanci wanda akasari takan fito ne a matar jarumi marigayi Rabilu Musa Ibro bayan ta da wasu shekaru sai kaninta shi ma ya bayyana. Salis S. Fulani ya bayyana a masana'antar Kanewd shekaru sama da goma sha biyar da suka shuɗe. Tun yana fitowa a yaro ƙarami har ya manyanta ya fara fitowa a matsayin jarumi. Salis ya kasance ɗaya daga cikin jaruman da suka girma a cikin masana'antar. Abin nufi tun yana ƙarami yake cikin wannan masana'antar. haka wai yanzu. Ku kasance da tashar tsakar gida a gobe inda zan kawo muku ci gaban wannan shiri inda za ku ji mu tare da wasu fitattun jarumai 'yan uwan juna ko 'yan gida ɗaya waɗanda suka shahara a masana'antar. Dana subscribe don samun labaran Kannywood da su daga tashar tsakar gida.